ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون babu wata al'umma daga cikin waɗannan al'ummomi masu ƙaryata manzanni wadda za ta iya janyo lokacin da aka ƙayyade na zuwan halakar ta gaba ko ta jinkirta shi ko me take da shi na hanyoyin yin hakan.